Sashen Hausa na murai Amurka aka kamo kan mita 25.31 sai mita 41 tare da yanar gizo ko intanet da kan hausa da kam A jamhuriyar Nijar ana jin mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM sannan ana iya kama mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL Niyya da kuma fara dukkansu FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan yammacin Asabar. Siyasa dai mun kuma lokaci ya zo ta ƙare, kamfe ya ƙare. Mu dai muna sa rai mata su hitowa da fifi su yi zabe kuma Allah Ubangiji ya sa su yi zabe na gari. Yanda muka ɗoka muna so ubangiji allah ya nuna muna mun yi farin ciki mun ji daɗi mun tausaya mu wanda ke tausaya mana kuma ubangiji allah ya nuna muna zaɓe ranar murna aiki ne na ɗan ƙasa kowa ya zan cika aikin shi na ɗan ƙasa ko yi zaɓe na ɗan ƙasa ya cika aiki ne na ɗan ƙasa zaɓen shugaban ƙasa har zuwa dipite har zuwa kwansanye a zo a hito maza da mata a yi zaɓe To wasu 'yan takara da al'umma kina kwanni suke bayyana ra'ayinsu kan zaben da za a yi gobe a jamhuriyar ta Nijar. To amma bari mu faro da jin kanan labaran duniya daga Mahmud. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi. minista harkokin wajen kasar Sabiya ya ce an kashe wasu jami'an diflomasiyyar kasar su biyu. rasha ta ce ta ji takaicin yin amincewa da aka yi da kudurin wato kudurin da ta gabatarwa a majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a siriya To, a bayan labarai za mu tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba da ke can birnin ya mai tare da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mune Barma, sai kuma Sha'ibu Mani da ke can maraɗi domin jin inda aka kwana bayan da aka kammala yaƙi neman zaɓe jiya Juma'a a faɗin ƙasar. Idan da lokaci muna tafi da filin amsoshin tambayoyinku yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar shugaban ƙasar uganda yoweri museveni ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi bayan da ya samu kashi kusan 61 na kuri'un da aka haɗa shi ko abokin hamayyarsa wato kizza besiji ya samu kashi 35 ne yayin da ɗaiɗan takarar mai suna amama mbabazi ya samu kashi 1.4 akalla kashi 63 na masu kada kuri'a ne suka je rumfunan zaɓe a cewar hukumar zaben ƙasar wacce ta bayyana sakamakon na ƙarshe an fidda wannan sakamako na zaɓe ne sa'o'i kaɗan kafin karewar wa'adin bayyana shi ya cika wani mai sa ido daga ƙungiyar tarayyar ƙasashen turai ya ce mamaye gurbin siyasa da jam'iyya mai mulki ta yi wato ya yi tasiri kan zaɓen kana ya yi zargin cewa hukumomi sun yi barazana ga masu zaɓe da 'yan takara a ranakun zaɓe da kuma kwanaki da suka biyo baya ministan harkokin wajen ƙasar sabiya ya ce an kashe wasu jami'an diplomasiyyar kasar waɗanda 'yan ƙungiyar is ta yi garkuwa da su bayan wani harin sama da aka kai kan wani wurin horon 'yan ƙungiyar a yammacin libya an yi garkuwa da 'yan ƙasar ta sabiya ne tun a watan nuwambar bara minista evika dicik ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da aka yi a yau asabar a birnin belgrade inda ya ce waɗanda suka rasin wasu jami'an ƙasar ne da ke aiki a fannin sadarwa an yi garkuwa da mutanen ne a lokacin da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan ayar motocinsu ciki har da na jakadan sabiyan a kusa da gabar tekun libya da ke birnin sabratha a ranar juma'a da ta gabata wasu jiragen amurka suka kai hari a sansanin da ake horar da 'yan kungiyar isis da ke libya a kusa da iyakar tunisia harin ya kuma halaka mutane da dama da ake horarwa a sansanin rasha ta ce ta yi takaicin wato ta ji takaicin kin amincewa da aka yi da kudurin da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar mata wanda ya nemi turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a siriya a yau asabar fadar kremlin ta fitar da wata sanarwa tana mai jaddada aniyarta ta ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kawar da 'yan ta'adda wanda hakan a ta zai kawar da 'yan ta'adda a ƙasar ta siriya a jiya juma'a amurka da rasha suka kaddamar da wata tattaunawa kan yadda za a cimma matsar tsagaita wuta a kasar ta siriya jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna ne a geneva domin samar da hanyar da za a samu dogon lokaci na tsagaita wuta saboda akai kayan agaji ga yankunan da aka yi wa ƙawanya ƙasashe goma sha bakwai da ke mara gwamnatin siriya baya sun amince da kafa wani kwamiti da zai mai da hankali wajen ganin an cimma matsayar tsagaita wuta a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya a taron da aka yi a munich inda aka naɗa amurka da rasha a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan tafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar prime minister burtaniya david cameron ya bayyana cewa a ranar 23 na watan yuni mai zuwa za a yi zaɓen raba gaddama kan ci gaba da kasancewa kasar a ƙungiyar tarayyar turai ta eu ko kuma akasin haka yayin da yake ganawa da manema labarai cameron ya ce majalisar zartarwar kasar ta amince da ci gaba da kasancewar kasar a cikin kungiyar mai mambobi 28 a cewar cameron kasar za ta fi samun kariya da karin karfi idan ta ci gaba da kasancewa a kungiyar ya kuma ƙara da cewa wannan zaɓe ne da ya rage wato zaɓi ne da ya rage ga 'yan kasar ta birtaniya shi dai cameron ya ce zai ci gaba da yin kamfen ɗin kasar ta ci gaba da kasancewa a kungiyar mazai da aka cimma tsakanin birtaniya da kungiyar ta eu na zuwa ne bayan wani zama da aka yi na gaggawa a brussels inda aka cin wato aka lamunci kasar ta birtaniya kan wasu bukatu da ta gabatar yanzu aka bayanai na nuna alamun cewa an yi raba daidai ne tsakanin waɗanda suke so a fice da waɗanda suke so a cigaba da kasancewa a cikin tarayyar ta turai wata maukaciyar guguwa ta dushi tsibirin tekun pacific da ke kasar fiji mai yawan mutane 900 inda yanzu haka gwamnati ta kafa dokar hana zirga-zirga tun kafin isar guguwar kan tsibirin wato tsibiran guda biyu tuni wata iska mai karfin gaske ta fara kadawa a yankunan wacce ke tafiya kilomita 220 a sa'a guda yanzu haka an soke tashi da saukar jirage kana an kakkafa sansanoni da za a kai mutane idan aka kwashe su daga matsugunansu a wani jawabi da yi ga 'yan kasar firayim minister kasar voraj bani ramana. ya gaya musu cewa wato irin kalubalen da ke fuskantar su inda ya nemi haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasar tare da kasancewa cikin shiri kar ta kwana hukumar da ke kula da yanayi a ƙasar ta sanar da cewa al'ummar ƙasar su sa rai da guguwa wacce za ta yi ɓanna sosai tunda dai har an yi wa wannan guguwa lakabi da suna guguwar winston wacce baya ga guguwa ana sa ran za ta isa tsibiran biyu da ruwan sama mai ƙarfi a ƙarshe shugaban ƙasar amurka barack obama zai kai ziyara ƙasar cuba kamar yadda ya bayyana a jawabinsa na ƙarshen mako da yake yi zai kuma kai ziyara ce tare da uwar gidansa michelle inda za su je habana a wata mai zuwa obama zai kasance shugaban amurka na farko da ya ziyarci ƙasar ta cuba cikin shekaru 90 zai kuma gana da takwaran aikinsa raul castro domin ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu sai dai a jawabin nasa obama ya alkawarin zai fito wato zai fito fili ya faɗi irin bambance-bambancen da ke su a lokacin da zai gana da castro ciki har da batun tsarin mulkin demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin biladama baya ga haka ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna kan batutuwan kasuwanci domin duba yadda za a sauƙaƙa wa 'yan ƙasar ta cuba yin amfani da intanet domin tallafawa kasuwancinsu. labaran duniyar kenan aka saurara. madalla a bayan da aka kammala yakin neman zaɓe a faɗin jamhuriyar Nijar yanzu hankali ya koma kan yadda za gudanar da zaɓe gobe Lahadi. Ibrahim Ka Almasi Garba ya tattauna da wasu mutane a birnin Kwanni wanda ya fara magana shine Lawali Bako. Siyasa dai mun kuma lokaci ya zo ta ƙare. kamfe ya ƙare ina kira da ƙwannawa sun san mu duka eh, ɗiyansu muke yannai muke ƙanne muke ga wasu ina fatan wannan zaben a yi shi lafiya lau kuma a yi shi cikin adalci To bada yankin kwanni kana ganin a ƙasa baki ɗaya baka da shakkar cewa za a yi wannan zaben cikin adalci da kuma inganci? to duk dai zaɓuɓɓukan da aka san an taɓa yi cikin adalci aka yin su kinan ban da shakku ya dace a ce a ga tausan al'umma kuma a yi su lahiya lau ga wanga lokacin ni sunana hajiya kadi eh, yar takara depute kamar 'yan majalisar dokoki to ya kike ganin irin goyon bayan da ku mata ke samu ko ba ku samu to mu dai muna sa rai mata za su hitowa da fifi su zaɓe zabe kuma allah ubangiji ya sa su yi zabe na gari idan aka tambaye ki a wato makomar mata a siyasa musamman a nan yankin kwanni ya za ki bayyana shi to mata cikin siyasa a wajen fannin kwanni wasu jami'u suna dama da mata hmm. wasu kuma mata baya suke mai da amma mu dai a nan lumana afirka mata suna ciki tare da su aka dama duk abin da za a yi tare da mata aka yi shi. Shafa'atu. Me za ki ce game da siyasar Nijar? To ga munan dai muna ta fata da Ubangiji Allah ya nuna muna kuma Allah ya ba mu sa'a da rabu. Yanda muka ɗoka muna so Ubangiji Allah ya nuna muna mun yi farin ciki mun ji daɗi mun tausaya mu wanda ke tausaya mana kuma Ubangiji Allah ya nuna muna mun ƙare lahiya. Muna fata ga Allah shi ba mu sa'a da rabu. amma wasu matan na kokawa cewa idan suka tsaya takara ba a zaben su a yankin na kwani an fi zaben maza to wannan kuma matsala ce kenan ba mu iya ganewa ko menene ba mu iya gane wannan matsala To ma da la yanzu kai tsaye za mu tuntuɓi wakilanmu da ke canya mai da kuma maraɗi domin jin yadda ake ciki game da wannan zaben. Za mu faro da abokin aikinmu Ibrahim ka almasi garba wanda ɗazun nan ya komo birnin ya mai daga kwanni. Ibrahimu na fata kana ji na. Ina jin To wasu abubuwa ne ka gani ma idanunka kama daga can kwanin har zuwa nan ya mai game da shirin gudanar da wannan zaɓe na gobe. Shin hukumar zaɓe ta Nijar ta shirya? Ai a iya cewa dukkanin hukumomin da ke da alaka da wannan zaɓen sun tsaf da dukkanin dai abubuwan da ake iya gani da ido da kuma ake tabbatarwa a rubuce. Don mm. haka su kansu al'ummar kasar a iya cewa sun kintsa da muke tahowa mai daga kwani mun ga motoci da yawa na al'ummar kasar da ke komawa inda wato su don su je su kaɗa kuri'a za ka ga wasu motocin ma a cike suke kamar ma inda 'yan sanda sun sa ido sai da sun rage yawan mutane nan da ke cikin motoci wato ana ta tafiye-tafiye ana ta tafiye-tafiye zuwa inda za a jefa ƙuri'ar nan yankuna daban-daban iyi eh. mm. to ibrahim baka ga alamar cewa akwai wasu matsaloli ba kamar akwai wuraren da muke jin ana samun koke-koke na game da cewa ko mutum ya je ya duba sunansa bai samu ba da makamantan irin wannan an magance wani al'amari ne ko har yanzu akwai shi Eh kasan yana da wuya a ce ana shirin zaɓe a wata ƙasa ta Afirka. Kaga ba za a samu wasu abubuwa masu kama da haka ba. Akwai su akwai korafi ma na cewa wasu 'yan makonni da suka gabata ko in ce kwanaki an bankaɗo wani yunkuri na maguɗi ko da ike a tabbatar ba amma dai gaskiya dai an ce an ga akwatuna. To mm. don haka ba za ka ce samsam ba wata matsala ba akwai wata matsala amma dai bai tsananin da tsananin da cewa zai kawo cikas ga wannan zaben ba eh to gaskiya ban yi tsammani ba kaga jiya muna otal masu nan sunansa a nan wani inda muka sauka to ashe akwai wasu masu sa ido na ecowas nan ma suka sauka mun so mu ji ta bakin su game da wannan zaben abubuwan da suka ɗan fara gani aka ɗan yankasa musu amma sun nuna mana cewa lallai eh, akan samu matsaloli dangane da kusan kowane zaɓe da ake a Afirka. a to a eh to a Ibrahim damu sake damu sake komowa kanka nan gaba. Shi a daidai. To ma da labarinmu garzaya yanzu kuma zuwa birnin maraɗin inda muke tare da Sha'ibu Mani. Sha'ibu kana jin mu? Ashibra ina jin ka sosai da sosai. Yau, wato me ke gudana na maraɗi yanzu wani irin shiri kuka yi domin wannan zaɓe na gobe? ka kasan tun kwanaki 21 da aka keɓe domin su gudanar da 'yan tarakar gari kanin shugaban ƙasa na 'yan dokoki. sun tallata su cewa jam'iyyar su da irin manufofin da suke ɗauke da shi idan suka ci mulki wato kowane ya bana maraɗi inda za a ganin kowa da fasta shi wato da su suna bayyana a zaɓuwa ne sai wani bugu da hmm. ƙari da yake kasan wa'adin yaƙi neman zaɓe ya zo ƙarshen shi a kimanin ƙarfe sha biyu na dare hmm. yanzu galibi tutocin da fastoci duka wato an fitar da su a yanzu ta yadda na samu bayanai na hakika daga metro zada shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a nan reshen jihar maraɗi ya mana bayanai dalla-dalla cewa wato kayayyakin aiki sun zo a hannu a inda mm. ma na tambaye sa shin kamar kimanin wato mutane nawa ne za su yi zaɓe a nan jihar maraɗi ya ba da bayanin cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da goma sha takwas da ɗari takwas da arba'in su ne wato wato waɗanda suka yi rajista kenan aka tabbatar da cewa za mhm. su kada kura zaben na gobe hakika kuma burruka ko kuma in ce wurare ruwan fannin zaɓe hmm. kimanin dubu hudu da ɗari biyar da arba'in da hudu waɗanda za a jefa kura a wurin yawa ruf eh to na tsammani mun samu tangarda game da layin shi wato shafin wani aiki na ɗan ƙasa so To a mun sake komawa birnin mai yanzu yadda muke tare da Sulaiman Mune Barma kana jin mu? Ina jin alaji. To a ko za ka faɗa mana wasu abubuwa ne ka gani nan cikin birnin Yamai aka yi game da kimtsawa don gudanar da wannan zaɓe. Yau to kamar yadda aka sani lanci ba ma bisa al'ada yau su burga zaɓe yau ne jami'an tsaro ke nasu zaɓen kuma sun riga sun yi shi ko zan ce ana cikin yi har zuwa da yamma karfe shida. Haka kuma abinda na lura da shi akwai Eh, motoci mai manya da duk inda ka zagaya titunan birni na yau a kofar cibiyoyin jam'iyyar siyasa za a ga mutane hindi sun taru suna jiran a tura su cikin motoci galibin su bas bas ne da dai wasu tremoli waɗanda za a tafi da su ƙauyuka domin su yi zaɓe a kan ƙauyukan su da suka yi rajista sannan wurin maganar eh, kafofin zaɓe yau kuma yau ne rana ta ƙarshe da ya kamata mutane su tafi su amshi katotoci a gidajen masu unguwanni da dai wuraren da aka keɓe domin amsa. Mm. Kasancewar wannan shi ne karan farko da aka fillo da wannan tsari cewa a ranar zaɓe ba za a bari a raba katoci ko mutum ya kai amshi ta ba saboda haka yau ita ce dama ta ƙarshe na haka mutane sun yi ta amma akwai matsalar da take adabar mutane shi ne yadda kafofin zaɓen nan suka zo da ɗimbin kurakurai za ga wasu irin kurakurai eh, za ga ba ka samu katin ka ba ko kuma ka ka samu ta mai ɗakin ka ko kuma cikin gida eh, gida guda za ga mutum ɗaya takobi da za su samu daga cikin goma ka ji irin matsalolin da mutane jami'an hukumar zaben sun yi bayani ne game da yadda ya sa wasu suke samu wasu ba sa samu ko kuma dai ana fuskanta irin matsalar tance da muka taba gani kamar a ɗauki katin wani a kai zuwa wata unguwa daban yaya ita ma wannan ita ce na ɗaya daga cikin matsalolin da da su jami'an hukumar zaben suka bayyana amma da yake an yi aikin tacewa a san baya eh, suna ganin kamar kurakuran da suka kara sai karya ba sannan hukumar zaɓe ta ɗauki matakin wallafa sunayen mutanen da suka yi rajista ta intanet idan mutum ya duba ya ga sunansa zai da lambar katinsa zai tafi ya amshe ta to amma wani bi idan ka gani duka intanet ɗin ma idan ka je amsar katin sai ga ai ba ga katin ka ba amma sai kuma ka ga sunanka cikin rajistar da hukumar zaɓe ta wallafa. Eh to mun gode Sule mun muni damu tuntuɓe kan anjima. To ma da lakada a sha'aba da cewar ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma muna tare da wakilinmu Yusuf Abdullahi wanda shi ma yake birnin Yamai wanda shi ma ya zaga cikin birnin domin ganin irin abubuwan da suke wakana na game da shirin wannan zabe Yusuf bari fara da tambayan ka a bana 'yan Nijar suna da wato yancin su jefa ƙuri'unsu a duk inda suke kamar waɗanda suke zaune a kasashen waje kenan ko akwai waɗanda ka gani suke son su gudanar da zaben na cikin ƙasa suna komowa nan birnin yamai ko kuma wasu wurare don yin zaɓe? eh mala ibrahim an yi la'akari da ganin cewa akwai waɗanda suke abinda ke faruwa shine ana samun dai waɗanda ke fita daga birnin yamai zuwa ƙauyuka domin kada ƙuri'a amma ba kasafai ake ganin waɗanda suke fitowa da ƙauyuka su zo birnin yamai domin kada ƙuri'a su ba a wannan zaɓen. babu kamar waɗanda suke shigowa kamar daga wasu ƙasashe domin su ce su za su yi wannan zaɓe a cikin gida ba lallai sai sun yi a ƙasashen waje ba? Eh akwai waɗanda suke fitowa daga ƙasashen waje da zuma cewa su zo nan su kada ƙuri'arsu. Ah, misali kamar waɗanda suke fitowa daga tarayyar Najeriya da sauran wasu ƙasashe makwabtan Nijar. Da yawa daga cikinsu dai wasu sun kwamace su zo a nan Nijar domin kada ƙuri'arsu a wannan zaɓen. To a kamar zagawar da ka yi a nan birnin Yamai akwai wani abu da ka gani ne daban daga, daga bayanin da muka ji tun farko daga bakin shi Ibrahim ko kuma Sulaiman mini Barma waɗanda su ma suke nan Yamai. Eh abin da ni la'akari da shi shine cewa akwai tuni wasu suka fara zargin cewa ana sayan katocin zaɓe. wata hira da ne da wani ɗan siyasa wanda bai so na ɗauki muryarsa ba tare da ambatar sunansa ya zargi jam'iyyu daban-daban da cewa suna sayan katotin zaɓe domin gudanar da makudin zaɓe. alal misali jam'iyyar da aka fi zargi cikin wannan al'amarin ita ce jam'iyyar da ke mulki. Hmm. To, kamar na san ka sha ganin yadda ake gudanar da zabubuka na jamhuriyar Nijar, yaya za ka bayyana yaƙin neman zaɓe na bana da kuma shirin da ake na wannan zaɓe idan ka kwatanta da zabubukan da suka shige a baya a matsayinka na ɗan jarida. zaɓe na shekarar bana ya bambanta da saura saboda a game da musamman ma rudani ko kuma zaman doya da manja da aka yi fama da shi tsakanin bangaren adawa da bangaren masu mulki sannan kuma wani abu wanda yake da bambanci ga sauran ga sauran zafukan da suka gabata shine cewa a karo na farko kenan da za a gudanar da zaɓe a samu wani ɗan takara wanda yake a gidan wakafi musamman ma shugaban jam'iyyar lumana tsohon shugaban eh, zauren majalisar dokoki hama abadu eh, sai kuma eh, wani bambanci na biyu da aka gani game da wannan al'amarin shine cewa 'yan adawa sun shigar da kara a kotun tsarin miliki. kananan hukumar zaɓe mai zaman kanta saboda sun kalubalanci matakin da hukumar ta ɗauka na zaɓe ba kan shaidu. 'Yan adawa suna bayyana cewa wannan matakin yana da nasaba da gudanar da makudin zaɓe. A inda bangaren masu mulki suke yaba wannan matakin da cewa bai kamata ba a hana ma wasu 'yancinsu domin al'amarin zai iya shafuwar 'yan Nijar wajen kimanin miliyan ɗaya da 'yan kai waɗanda idan aka ce bai amfani da wannan matakin ba to ba za su kada ƙura'a su ba a wannan zaɓen. Ya Yusuf kamar a ga misali batun hama amadu da ke tsare a gidan kurkuku shin akwai wani bayani da aka yi game da cewa ga misali za mu ce idan a ce ya ci wannan zaɓe ana iya fito da shi kenan batun kurkuku ya ƙare? To lalle hakan din yana iya faruwa idan ya mu nasara a wannan zaben saboda har yanzu shi an amadu ana abun ya kasance zargi ne da shi gaban kotu ba balle kotu ta tabbatar da laifin da ake zargin sa da shi kenan mai yiwuwa ce idan ya samu nasara wannan zaben zai iya kasancewa shugaban kasa saboda har yanzu ba tabbatar da cewa ga laifin ba domin bai bayyana hukumar kotu ba. Mun gode kwarai a Yusuf Abdullahi da wannan bayani naka. To madalla ana jin mu ne tare da wakilanmu da suke jamhuriyar Nijar kuma muna magana ne kan batun zaben da ake shirin gudanarwa gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Uh, Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya tattaki daga nan Washington zuwa can ya mai din ya sake komowa kan layi. Uh, Ibrahim ina so ka bayyana wa masu sauraron mu shin wasu irin matakan tsaro ne kaga ake ɗauka game da wannan zaɓe na gobe. To Malam Ibrahim kamar yadda ka sani duk wani birni eh, wannan kasa tun ma kafin a shiga shirye-shiryen zaɓukan shugaban kasa da na 'yan majalisa a wannan kasar an ɗau tsauraran matakan tsaro saboda barazanar boko haram da sauran matsaloli makamantan haka. saboda haka ba za ka yi mamaki ba idan aka ce ma an daɗa ma tsauraran matakan tsaron da ma yadda suke a da. yanzu in zaka shiga duk wani otel sai an kwakwale komai an bincika an wargaza duk abin da ake tsammanin yana iya kunsar wani abu mai barazana an bincika sosai sosai kafin ku shige hotel din kamar eh, ah, ibrahim akwai eh. Ibrahim kana jina kamar akwai wani bayani da kuke samu daga yankuna kamar a ce difa inda suka fi iyaka da jihar borno najeriya kuma inda aka fi fama da wannan matsala ta rashin tsaro eh wato kasan daman akwai zaton cewa miyagu za su yi amfani da lokaci irin wannan da mutane ke nuna farin cikinsu ko kokarin samun sabuwar gwamnati sun san hankali zai koma ga haka su ce su san haka nan a jami'an tsaro kuma lokacin ne kuma suke aiki wurjanjan saboda sun san akan fake da haka din a aikata mugayen abubuwa don haka nan ana samun bayanan sirri haka su jami'an tsaro sukan tattaro bayanai wanda ke taimaka musu wajen ɗaukan matakan da matakan da za su kare duk wani abin da ka iya faruwa to a mun gode kwarai a ibrahim in an jima za mu sake juyowa gare ku a shirinmu na dare sai kara kara ye lerudu sai ka cil jangama To ma da lama sauraro kafin mu karkare shirin namu ga Mahmud Lala ya komo dauke da labaran duniya a takaici. To shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi bayan da ya samu kashi kusan 61 na ƙuri'un da aka hada Shi ko abokin hamayyarsa Kiza Besigye ya samu kashi 35 ne yayin da ɗaya ɗan takarar mai suna Amama Mbabazi ya samu kashi 1.4. Ministan harkokin wajen kasar Sabiya ya ce an kashe wasu jami'an diplomasiyyar kasar waɗanda yan kungiyar IS ta yi garkuwa da su bayan wani harin sama da aka kai kan wani wurin taron wato horon 'yan kungiyar a yammacin Libya. an yi garkuwa da 'yan ƙasar ta sabiya ne tun a watan nuwambar bara rasha ta ce ta ji takaicin kin amincewa da aka yi da kudurin da ta gabatar majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi turkiya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a siriya a yau asabar fadar kremlin ta fitar da wata sanarwa tana mai jaddada aniyarta ta ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kawar da 'yan ta'adda a ƙasar ta siriya to da lama sauraro da wani muka zo ga karshen shirinmu a wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da nijar za mu sake tahowa dauke da labaran duniya da su da kuma rahotanni daga wakilanmu musamman ma game da wannan zaɓe na jamhuriyar nijar yanzu a madadin Muhammad lalo da sauran waɗanda suka taimaka ibrahim ba'amir ke cewa